Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Tambaya Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan da suka jawo samun fari a wasu ƙasashen da ke yankunan ƙuryar Afirka da ma wasu yankuna na ƙasar China da ke nahiyar Asiya a daidai lokacin da wasu ƙasashen duniya suke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa, Najeriya. Za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa, Salam muryar Amurka, don Allah ina so ku bani tarihin Hausawan ƙasar Sudan. Shin akwai wani bambanci tsakanin Hausawan ƙasar Sudan da na Najeriya? mai tambaya idan an tuna shine baban gida ibb giyawa daga karamar hukumar mulki ta goranyo jihar sokoton najeriya To bari mu fara da ansar tambaya kan yadda akan fuskanci fari a wurare irin kuryar Afirka da sassan Asiya a daidai lokacin da kuma wasu sassan duniya ke fama da yawan ruwa har ma da ambaliya. Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu Malam Madori da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu, Ga wakilin muryar Amurka a Agadas, Hamid Mahmud, da ansar da ya samo daga wani masanin yanayi da ke Agadas, Malam Abubakar Nafi'u, wanda ya ce. Babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan afirka abin da shafi yankin su somaliya su ethiopia su eritrea su kenya babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin shamu ruwan sama sun samu shekara ɗaya biyu zuwa biyar ba su samu ruwan sama ba shine babban dalilin abin da kawo musu fari can wurin amma yanzu kaga dalilin rashin samun ruwan sama ana tunanin mutane a yankin somaliya za su fuskanta yunwa shashe na masana da suka yi yankin somaliya da eritrea da kenya ya yi kamari in ka ɗoka musamman muna bisa yankin mu afirka ta yamma mu musamman ma munan nijar ba ko muke kama da fari ba muna illa karamcin ruwan sama ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu shefko shefkin mu mi noma noma mu babban matsala ma kuma gwamnatoci nasu na kasashen su sun yi bursu da abin bisa harkar nome nome amma tashi hankali ya mamaye su in ka ɗauka yanzu kamar yankin somaliya da ethiopia su duka kago wannan kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankula shi ka gwamnatocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai to abin da kamata su yi su ba noma fifiko su ba noma muhimmanci su tallafa su samu su hannun su bisa harkar noma haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su fa cikin fari na yunwa da rashin abinci to yanzu misali zaka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fari wasu kuma kasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo kawo haka abin da ka haka su ce yankin kafan afirka matsalar ruwan sama gari su wurin shekara ɗaya biyu zuwa biyar shi ke kamus fari kaga in ka ɗauki somaliya dubban manoma ne suka ƙaurace ma gonakansu suna gudun abin da za a samu su bisa 'yan ta'addan su da 'yan tawaye tashi hankali da ya mamaye su to wannan ma ya ƙara taimaka ma bisa harka fari me yasa manoma sun ƙaurace ma gonakan su shi kuma kaga manomi ko bakin da ya ƙaurace ma harkar noma wurin samun abinci ko dole a samu karamcin abinci yanzu kaga kasashen Habasha Somaliya da Kenya a hali yanzu na fuskantar babban matsalar fari mafi muni wadda sama shekara 40 rabon su da wannan fari me saboda rashin samun ruwan sama da suke shi ya kawo musu babban matsalar wannan fari yanayin fari ya haifar da matsalar rashin abinci mai tsanani a yankunan nasu da mutane miliyan 22 da wani abu ma za su fuskantar barazanar yunwa sama ga mutane miliyan guda aka tilastawa barin gidajensu fa dalilin samun fari wanda ake sa ran zai ci gaba nan da watanni masu zuwa mu kuma in ka ɗoka Nijar wurin mutum ɗari da wani abu suka rasa rayukansu bisa harka ambaliyar ruwan sama. Mu a bana ruwan da muka gani muka samu an ji marabar mu don an ga ruwa. Shekara da shekaru da mu don an ga ruwa. Kuma banda haka nan babban matsalar mu ne Nijar muna fama da rashin hanyoyin ruwa. Hadda sayan filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa. Duka an zo an yi an yi gine-gine bisa hanyar ruwa. Shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya me yasa inda ruwa suke bi da inda kasa hanyar sai ne yanzu an zo an sai da an yi gidaje shi ke ka haka na. to me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar asiya har da kasar china abin da yasa china take fuskanta harka fari in ka lura kasar china abin ai tana da yawa in ka ɗauki murabba'in kasar china a duniya ta zo biyu ko ta uku su ma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama banda wannan kuma mayan kamfaninnika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurbata muhalli shi ma wannan ya taimaka ma har harka fari kamar ta yaya ne kake ganin waɗannan kasashen na kahon afirka za su tunkara waɗannan matsalolin abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su dole sai an dafa sai gwamnatocin su sun yi tsaye haikan bisa abin da shafi harkar noma in ba haka nan ba har yau dai ana nan gidan jiya sai kuma kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin hausawan sudan da na najeriya idan mai tambayar baban gida ibb giyawa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu na ansar da wakilinmu a shiyar adamawa muhammad salisu lado ya samo daga malam ibrahim musa audu na kwalejin horas da malamai ta jihar adamawa da ke home wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa. To tarihi na Hausawa Sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya daɗe. So Hausawa sun daɗe a Sudan. Kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan za ka sami Hausawa a ciki. Duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa. Amma mu ɗauka ta wajen wurare kamar aiki na ƙarfi muke aikin soja da noma musamman aiki aikin gona da sauransu to hausawa fa akan same su suna da yawa yau yawan hausawa a ƙasar sudan yana ma da wuya a ce maka ga iyakacinsa kiyasi dai ake yi sun kawura daga miliyan uku har ba zuwa miliyan goma hausawa suna kowane irin a sector na cigaba na ƙasan sudan musamman ma ƙanana ƙananan kasuwanci da sauransu akwai hausawa da yawa da suka yi suna sosai a sudan to bambance-bambance kuma hausawa sun sha suna samu sosai-sosai musamman ma akan abin da ya shafi eh, filaye filaye na noma da kiwo da sauransu ta nan ake samun baraka tsakanin hausawa da wasu kabilu waɗanda ainihin 'yan sudan ne duk da dai tarihi ya nuna ba a samun hausawa a cikin wani rikici tarzoma ta da zaune a cikin ƙasar sudan idan ba dai irin ɗan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma biyu da takwas misali lokacin shugaba Hassan Umar Hassan Albashir a lokacin da ya nuna cewa Hausawa ba 'yan ƙasar Sudan ba ne wannan abu kuma ya tada hankalin mutane sosai aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin bakwai da kuma suka mutu mutane fiye da ɗari suka jikkata da shauransu daga baya shi shugaban kasan ya nuna cewa lallai wannan magana da aka nuna cewa shi ya faɗa akan cewa hausawa ba in sudan ba shi bai faɗa ba to a kwanan nan kuma an samu mummunan tashin hankali a wajen tsakiyar wannan shekara around july june july haka dinnan a inda mutane da yawa mutane sun mutu mutane da yawa suka mutu da shauransu wajen rikici ne da ya faru tsakanin hausawa da wasu mutane na can sudan din wanda abun da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne inda hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokinsu nasu na hausawa hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda na ce a ƙasar sudan a yau misali harka wajen kasuwanci abinci al'ada da shauransu akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na hausa ne na hausawa ne wanda yau a ƙasar sudan kusan kowa na ci misali akwai wani irin nama wanda ake yi ko da naman kasa ko da naman a shanu wanda ake kira agashe kusan ba wanda bai san agashe a kasar sudan ba ainihin nama ne na hausawa amma kowa na yi na amfani da shi akwai kuma wani kunu da ake kira gwado-gwado wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi yara masu zuwa makaranta da tsofaffi kowa a sudan na sha hausawan sudan banda yaren hausa addini al'ada sa irin kaya da shauransu irin na larabawa sun hada dangantaka da larabawa yawanci a yau sukan yi magana ma da da larabci suke yi amma dai in ka taba su hausan dai na nan hausawa dewa a sudan musamman ma a yan baya bayan nan ba su ma taba zuwa najeriya ba wasu kama ba su san ma dangin su ko ta inda suka da dangantaka da mutane a najeriya ba wannan kusan ya bata amma hausa akwai ko jacin kano bai huce haka ba hausawan sudan za su yadda za su nuna ma cewa lallai su hausawa ne kakannin kakanninsu hausawa ne sun ji hausa sun iya hausa amma su ba za su taba yadda cewa kuma su su ba 'yan sudan ba ne su 'yan najeriya ko su a'a su 'yan sudan ne amma lallai su hausawa ne suna hausa hausansu sun rike hausansu sun san dai tushen su daga najeriya take amma su 'yan sudan ne to su 'yan sudan ne fa shi da nan matsalar take ainihin 'yan sudan larabawa da shoransu su ko da yawa daga su suna ja da kasancewan hausawan najeriya 'yan sudan kamar yadda na faɗa da fari hausawa dai lallai sun kafa tarihi mai tsayi sosai a sudan misali misali ma a ce mace ta farko da ta taba yin waka kamun sudan ta samu incin gashin kanta misali wajen alif dubu sha tara da arba'in da biyu misali wancan lokacin a mawaƙiya aisha falatiya ita ta fara waka a rediyon ƙasar sudan mace mace da fari a daidai wancan lokacin misali lokacin da ake yakin duniya na biyu takan zaga duka kasan afirka tana wa sojojin sudan waka na karfafa su a duk inda suke maganan bambanci kusan ba wani bambanci tsakanin hausawan najeriya da hausawan sudan saboda hausawan sudan na magana da harshen hausa haka hausawan najeriya su ma da harshen hausa suke magana in ko akwai wani bambanci sai za mu ce to bambancin da ya wajen shiga irin sutura na larabawa wanda hausawan sudan kan yi za su sa jamfa su yi rawani sun kadai balarabe bahaushin najeriya ko yana irin shiga nasa wanda wani lokaci ba dole bane yakan yi rawani yana rawani rawani amma ba mai kama da irin na larabawa ba idan ba dai wani dalili na ayi rawani mai kama da larabawan ya taso ba abinci irin abincin nan dai da ake yi a ƙasan hausa shine yawancin abincin da hausawa na can sudan su ma ke yi so banda dai maganan a ce magana da yaren larabci wanda hausawan sudan ke yi wanda da hausawa a najeriya ko mu ce yawancin su ba sa larabcin sai dai hausa to banda wannan kusan ba wani bambanci tsakanin hausawan najeriya da hausa Hausawan a Sudan sana'o'i zamantakewa irin duka suna ceceniya da juna ina da fatan wannan zai gamsar da masu tambaya To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Malam Ibrahim Musa Audu na Kwalejin Horar da Malamai ta Jihar Adamawa da ke Hong. da Malam Abubakar Nafi'u daga Agadas Jamhuriyar Nijar, da kuma wakilanmu Hamid Mahmud da Muhammad Salisu Lado, da wanda ya jagoranci shirin Salaman Abu da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.